Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da fatan duk kunanan lahiya. Yau za mu yi sallama da malama Asaba Isa manomiya a gidan Barde da ke karamar hukumar Kahuriya Rubori a jihar Katsina. A ƙarashen tattaunawar tamu malama Asaba Isa ta yi kira ga mata su kama sana'a. Haka kuma idan na kusa da gwamnatin jihar Katsina na kusa kuma suna ji Idan kuma na kusa da gwamnatin tarayya na kusa suma suna ji ku ƙara matsowa domin ku ji irin tallahin da Malama Asabe Isa take bukata. Tallafi kan ba kaɗan wanda nake gida. Na ɗaya na shiga harkar sai da taki ma ban da magunguna. Yanzu haka ina ɗaya daga cikin masu sai da taki na Procos. Kuma wurin da zan ajiye wannan kaya ba ni da kuma filin da zan saya ma in yi ginin ba ni da kuɗin sayan wurin da zan ginin sa wannan kayan kuma jama'ar da ke son kayan amma abin yana bani mamaki sosai idan na ɗauki tashi bahu ɗari biyu baya sati uku yake ƙarewa to kaga ina da damar in samu gurin da zan sa tashin nan da wurin da zan da filin da zan yi gini to wannan shi ne babbar damuwa ta kuma sa zuciyar taimakon al'umma wanda na ɗauki ƙudiri ta wurin wannan ƙungiya ta sanjanta da furofon da shi oganmu mai ba mu taki masir wanda ya je gidana ya ga gidana kuma ya tabbatar da wannan kuma muna son ci gaba da haɗa hannu da shi domin wannan gudanar da aiki na taimakon kuma su samu wannan ingantaccen noma wanda za mu riƙa sayar masa da taki su same shi a hannunmu ba hannun 'yan kasuwa ba su saya da sauƙin kuɗi kuma yana da kyau sosai takin mutane suna ta sha'awa kowane yana ta wanda bai da kuɗi ma yana jin haushi da bai da kuɗin takin to kaga gurin da zan aje wannan kaya da kuma magungunan da ba a haɗawa da abinci kuma na lura al'umman mu sun tsaya da kyau sun dage da ƙafar dama suna shiri domin ganin sun yi tafiya tare da waɗannan magunguna da kuma taki da kuɗa da mu akan to ina ganin a cikin wasu damoyi su ke nan damoyin da ke gabana. Daga ƙarshe akwai mutane da yawa musamman mata da yawa za mu ga suna zaune ba sa sana'a komi. Wani kira za ki ma irin waɗannan mata musamman masu ɗari-ɗari da harakan noma? Gaskiya idan mace ta ce za ta zauna ba za ta yi sana'a ba ko ta yi noma. Gaskiya ina gani idan ana kiran Kama ana neman irin da ƙiƙai ɗin nan ko jahilai. Ina ganin za a sa su a layin irin waɗannan matan. Saboda idan ba jahilci ba ko kuma rashin wayo, me zai sa ka zauna da wahala da talauci. Kunya ce ko ragantaka za ta sanya ba za ka tashi ka motsa ka nemi na kanka ka yaranka. Ai ko dan sabulu su kola ma a motsa. balantana ilimin zamanin nan da muke so mu ga 'ya'yanmu mu da ba mu yi ilimin da zurfi ba mu ga su sun yi aiko shi ya sanya ma mace ta ta yi sana'a har kai kasan mu Najeriya da ta tsinka idan kana da kuɗi yaron ka zai ilimi to ni kuma ina ɗaya daga cikin masu kishin san ganin karatun yara na don saboda ina jin yara na maza guda uku dukkan su a hakan nan na yi ƙoƙari na sanya su suna sun yi NCE ɗaya yana firabin ma yana ɗan lallaba titin ɗaya kuma ya gama 'yan ɗin zai karɓi da zai shi ƙaramin su kuma yanzu muna kokowa da shi a kan yi sai yan mata guda biyu ɗaya ta gama secondary school sai mai bi mata ita kuma yanzu tana secondary school kuma sannan abincin da zaki ci ma yanzu ya zama duk zamani idan ba manja a miya dole sai an sa maki idan ba maki da da wannan ma in baki noma ba ta ga fawa ki. to idan baki tashi da sana'a ba ki yi noma ba to ai ka ga wahala ta samu kenan a ƙarshe in kin haifi yara suka taso suka tattake a haka to irin wannan ke sa a jefa yara wani mugun hali ko a samu tsarawo ko yan yaudara to amma idan kin koya masa hanyar sana'a da aiki ai abin da za su koya kenan hanyar duk da za su ci abinci sun santa to saboda haka ina kira ga irin waɗannan matan su tashi su motsa mu nema gaba ɗaya mu roƙi Allah ya taimake mu ya ba mu nasara a cikin nemawa saboda ni tun yarinta ta ban tsaya tun ina gaban iyaye na na fara koyon kosai da nikan hannu na zo gidan aure na ban fasa sana'a ba kulli ina jin akwai shekara da na riƙa yin kuɗi kuɗi ɗaya a sati biyu ya ƙare kuma na yi sana'a sai da manja nakan san duro biyu kafin bakwai biyu shi ma ya ƙare kai na yi sana'o'i da yawa saboda haka da na juya wa noma kuma sai na tsaya na dage mai da kafa biyu musamman ma da wanda zai taimake mun Allah ya riga ya karɓi kayan To ai dama masu iya magana na cewa Allah gatan bawa kuma idan Allah ya rihe taga sai ya buɗe ƙoha malama Asabe. Baki ɗaya da iyakacin wannan tattaunawa kenan da Malama Asabe Isa da fatan kun anhwana da bayanan da ta yi sai kuma rana ya yau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin manomiya Malama Asabe Isa ta gidan Bardan Kahur ya rubori a jihar Katsina da mai haɗa mana sauti leathers Gresham ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata.